A Najeriya wasu jam'iyyun da suka sha kaye a zaɓe sun sha alwashin ƙalubalanta sakamakon yayin da shugaba mai jiran gado ke nema a haɗa kai a yi wa ƙasa aiki. A farkon rangadin da yake a Afirka, shugaba Emmanuel Macron ya ce a yanzu shishigin da Faransa ta saba yi a Afirka jiya ce ba yau ba. Za mu kuma ji ta bakin mutumin da ya ƙera injin ɗin wanki tufahi wanda baya aiki da lantarki don taimakawa talakawa. shugaban najeriya mai jiran gado bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc ya fara neman sulhu da manyan jam'iyyun hamayya uku waɗanda suka ƙi amincewa da sakamakon zaben shugaban da inec ta wallafa mr tinubu ya kafa wani kwamitin da zai gana da 'yan takarar uku wato alhaji atiku abubakar na pdp da peter obi na labour da kuma injiniya musa rabu'u musa kwankwaso don shawo kansu da a taru a yi wa ƙasa aiki masu sharhi dai na ganin cewa rarrabuwar kan 'yan adawa ce ta sa suka yi haɗuwar tutu a ruwa a zaben da aka gudanar kata bakin farfesa tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna da yawa da suka haifar da rashin nasarar jam'iyyar ko jam'iyyun adawa da kuma rashin haɗin kansu a zaben da ya gabata satin da ya wuce misali duka 'yan takarar guda uku kowannensu yana da tunanin cewa zai iya cin wannan zaɓe jam'iyyar pdp musamman babban jam'iyyar adawa suna ganin cewa bisa la'akari da wasu daga cikin wasu daga cikin matsalolin da suke addabar ƙasa musamman arewacin najeriya in ba mu manta ba jam'iyyar pdp ita ce ta ginu a bisa tsarin shugabanci na karba-karba amma da suka duba suka ga cewa idan suka bi tsarin karba-karba dan takarar da suke so wanda kuma suka sa a gaba alhaji atiku abakar ba zai samu ba saboda haka suka yi amfani da damar su a wajen lokacin fidda gwani alhaji atiku abakar ya karbi wannan tikiti na zama dan takarar jam'iyyar apc pdp eh, saboda haka tunanin su arewaci ko kuma siyasar bangaranci zai taimaka a jefa ƙuri'ar da aka yi sannan kuma jam'iyya kamar ta labour shi ɗan takaranta ya shiga rigar addini ya yi amfani da ƙungiyoyi na kafofin watsa labarai na zamani kuma da rigar addini musamman ƙungiyoyi su kuma na zamani gazaten shi amfani da waɗannan hanyoyi zai ƙara mai tagomashi ya yi tasiri a wani guri amma kuma ya yi mashi babban naƙasu a wuraren da bai da jama'a tunda jefa ƙuri'a na mutane ne yawan mutane shi ke da tasiri da kuma fa'ida wajen samun nasarar jam'iyya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 a matakin farko a gabon mr macron ya ce shishigi da ƙasar tasa ta saba yi a afirka a yanzu ya kau a gabon ɗin shugaban faransa zai halarci wani taron koli kan batun kare gandun daji yana ziyararci yayin da jama'a ke ƙara nuna kyamar faransa a nahiyar afirkar faransa na kuma fuskantar kalubale daga sauran manyan kasashen duniya ciki har da rasha da china waɗanda ke neman ƙara yin kani-kani a faɗin nahiyar to da yake jawabi a libreville babban birnin gabon din shugaba macron ya ce a yanzu ƙasarsa za ta mai da hankali akan abin da ya kira dangantaka ta mutunci da afirka kuma ba ta da niyyar yin katsalanda a harkokin siyasar ƙasashen. Notre histoire commune Tarihin wani haɗin gwiwa ba za mu ɓoye wannan ba a nan Gabon. Na shishigin Faransa a Afirka wannan zamani ya shuɗe. To amma a wani lokacin ina jin cewa tunanin jama'a baya sauyawa kamar yadda muke sauyawa. Yayin da nike karantawa da ji da kuma ganin yadda har yanzu mutane ke cewa Faransa na da wasu manufofi waɗanda tuni ta yi watsi da su. Kuma da alama jama'a na fatan Faransa ta ɗauki wani matsayin da take ɗauka. Don haka ne na gwammace in fito ƙarara in yi bayani a wannan ganawa shawarar cewa a Gabon da ma sauran wurare Faransa 'yar ba ruwanmu ce wadda ke zantawa da kowa wadda kuma matsayinta kin yin katsalanda a harkokin siyasar cikin gidan kasashe. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. ministocin harkokin wajen kasashen g20 sun kammala taro a birnin delhi ba tare da sun amince da sanarwa bayan taron ba bayan sun yi ta musayar zafafan kalamai game da mamayar ukraine mai masaukin bakin wato india ta so a ce mahalartan sun mai da hankali kan bukatun kasashe masu tasowa ministan lafiyar iran baharam enolahi ya ce gwamnati ta kafa gwamnati ta musamman kwamiti na musamman don bincika yadda ake ta ba ɗalibai mata guba a 'yan watannin nan mr enolahi ya ce yana son sanin yadda aka samar da gubar kuma ko matakin da ganganni wasu 'yan siyasa sun nuna cewa watakila ƙungiyoyin addini masu adawa da ilimin 'yan mata su ne ke da alhakin sagubar an yi sabon gargaɗi kan tasirin mummunan ƙiba a duniya nan da shekara ta 2035 mutane fiye da miliyan hudu wato sama da rabin al'ummar duniya ne za a bayyana a matsayin masu muguwar ƙiba a ce wani sabon rahoto na tarayyar ƙungiyoyin masu teɓa na duniya rahoton ya ce lamarin na daɗa ƙamari sosai a tsakankanin yara kuma zai yi muni a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfin a afirka da asiya mutane ƙalilan ne kawai a duniya ke da injin wanki to sai da yanzu wani injiniya daga london ya ƙera wani injin wankin da bai amfani da wutar lantarki wanda kuma baya ɗaukar dogon lokaci a rarraba ɗaruruwansa a sansanonin 'yan gudun hijira a ƙasashen da suka hada da iraki lebanon da kuma uganda Ga ta baki mutumin da ya ƙirƙiro shi ɗin wato Nav Sauheni. Sannunku sunana Nav yana nufin sabon abu a Punjabi kuma ina matukar sha'awar ƙirƙiro da abubuwa da za su taimaka mutane a faɗin duniya. Shi yasa na ƙirƙiro da wani injin wanki da baya cin lokaci kuma mai tattalin ruwa. ga kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar duniya waɗanda sai sun wanke kayansu da hannuwansu. aikin injiniya na karanta a jami'a kuma cikin makonni biyu da kammala jami'a ne na shiga ɗaya daga cikin shirye-shiryen da suka fi kyau na waɗanda suka kammala jami'a a Dyson. kuma ne shekaru kusan uku a can na kuma fahimci cewa duk abin da zan iya yi mai kyau game da aikin injiniyan bai wuce kirkiro da wata na'urar share datti ba ga wani mutum kwaya ɗaya mai arziki a duniya ina son ganin aikina na injiniyanci ya taimaki jama'a saboda haka ne yanke shawarar barin aikina inda na koma kudancin indiya domin samar da rashin girki masu inganci tunanin kirkiro da wani injin wanki da zaka sarrafa shi da hannu ya zo min ne bayan da na shafa lokaci mai tsawo tare da wata makwabciyata sunanta divya kuma rayuwar divya kowace rana ta fafutuka ce in ma dai tana neman itacen da za ta girka abincinta ko kuma yin wankin gidansu da hannuwanta aiki ne mai wahalar gaske sannan takan kuka da cewar fatarta na mata kaikayi sannan gaɓoɓinta na mata ciwo wannan ne ya sa ne mata alkawarin samar da wani injin wanki na hannu yawan lokacin da injin wankinmu na diviya ke ci na raguwa da kashi saba'in cikin 100 sannan yawan ruwan ma na raguwa da kashi hamsin cikin 100 idan aka kwatanta shi da wanke tufafi da hannu injinanmu ba sa amfani da wuta saboda haka baka bukatar makamashi wajen aiki da su da hannu kawai zaka sarrafa shi wajen sa roba ne sannan cikinsa karfe ne da baya tsatsa kuma yana cin kusan kilogiram biyar na kaya yana ɗaukar kusan minti sha biyar zuwa ashirin ya wanke maka tufafi guda ashirin mun yi kyakkyawan tasiri a rayuwar mutane kusan dubu talatin a ƙasashe shida ko bakwai yanzu haka kama daga gidajen marayu a uganda zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a iraki da kuma labanan kowa na fuskantar matsalar tsadar rayuwa yanzu haka kuɗin wuta da cajin amfani da hita a gida duka sun tashi sosai zan iya cewa kusan kashi sha biyar zuwa ashirin cikin ɗari na kiran wayar da muke samu na zuwa ne daga ƙasashen da suka ci gaba na sami kiran waya satin da ya gabata daga wata mata wacce take kashe kusan dala 60 a sati a shagon wanke kaya take ce min ba za ta iya ba kuma da Allah za ta iya samun wannan injin wankin na hannu? Farashin injin wankin yanzu haka kusan dala 120 ne, amma muna aiki tukuru domin rage kudaden da ake kashewa wajen samar da shi zuwa kusan dala 30. Ina son na ci gaba da aikin samar da abubuwa masu ma'ana, ayyuka masu ma'ana da za su yi tasiri na zahiri a cikin al'umma a faɗin duniya. To za ku samu dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Amma yanzu Aisha Musa ke ta sai an jima daga nan landan.